Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yan uwa masu sauraronmu da kallonmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ɗan ta'aliki akan maganan da na yi akan sakin hannu da kama hannu a sallah. Dukkanin wanda ya saurari karatun da maganan da kunnen basira, zai fahimci cewa ba a yi karatun don a kara mazhaban malikiya ba. ballantana kara wasu ɓangarori da ake rigima da su yanzu a Najeriya. Karatu ne ko bayani ne da na so in ƙara ma masu buƙata haske akan mas'alar cewa mas'ala ce da take da fuska biyu kowane fuska yana da asalinsa. Sai dai a ƙarke na yi ta'aliki akan abin da ya shafi sakin hannu saboda shi ne ake inkarinsa ban ji mai sadlun da yake inkarin ƙabdu ba. amma na ji masu kabdun da ke inkarin sadlu suke faɗan kausasan maganganu a kai so shi yasa na faɗa abin da na faɗa alhamdulillah yan uwa da yawa sun ji daɗin abin da suka saurara sun fa'idanta da shi so sai dai akwai waɗanda su kuma da ba sa jin daɗi sai an faɗa musu abin da suke so duk wanda bai faɗi abin da suke so ɗari bisa ɗari ba to ba za su ji daɗinsa ba ba za su yi masa fahimta mai kyau ba ba za su tausasa masa lafazi ba ba za su mutunta shi ba to su wayannan ɗin kusan zan iya cewa da su nake so in ɗan yi magana kaɗan a kai abin da na faɗa a baya zai iya yiwa game da su ya zama akwai da'awa an faɗa abin da ya saba ma sanin su suke kallon bashi a cikin abin da ya gabata mun ce kamar yadda kama hannu a sallah yake da asali a addini yake sunna to shi ma sakin hannu a sallah yana da asali a addini kuma sunna wannan game da su kaman awa ne an kawo musu abun da ba su yadda akwai shi ba su suna kallon sakin hannu a sallah bid'a ce da ba ta da asali a addini to da Allah ina kira ga duk waɗanda suke da wannan fahimtar dukkanin wanda yake ahalin ilimi ne ba ƙaramin ɗalibi ba wanda nassi ma baya iya karantawa da kyau shi kansa ya kai ya san bai kai matsayin a tattauna da shi ba to ba da shi nake magana ba wanda yake da wannan fahimtar kuma yana da siƙa da kansa akan cewa ya kai matsayin a tattauna da shi yana da karatun addini yani akalla in so samu ne ya zama ɗan academic ne saboda sun fi sanin yadda ake tattaunawa na ilimi ya zama yana da digiri ko da guda biyu ne a wani ɓangare daga cikin ɓangarorin addini ɓangaren fikihu ne ko usulul fiqhi ko ɓangaren hadisi ne ko ɓangaren tafsiri ko ɓangaren lugha arabiyya cikin wayannan abubuwan wanda yake da koda digiri biyu ne a kansu za a fi tattaunawan ilimi da shi a fahimci juna amma ba dole sai mutum yana da hakan ba ya zama dai yana da sika da kansa yana fahimtar abin da mutane ke cewa kuma ya san abin da yake cewa ba zai kwafo ba ne ko zai ji kasar ɗin wani to duk wanda yake da ja akan cewa bai yadda sakin hannu a sallah yana da asali a addini ba bai yadda sakin hannu a sallah sunan annabi ba ne to ma'ana ina masa tayin cewa za mu iya tattaunawa da shi cikin girmamawa da juna za mu iya samun rana mu tattauna na awa ɗaya ni zan yi magana na minti sha biyar in kawo hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa maganganun malaman musulunci da suke tabbatar ma cewa sakin hannu a sallah yana da asali kuma shi ma sunnan annabi ne shi ma ya zo ya magana ya rusa hakan ya faɗi abin da yake so ya faɗa magana zan yi da ba zai wuce minti sha biyar ba shi ma ya magana minti sha biyar sannan in yi ta'aliƙin da biyu akan abin da ya faɗa na minti biyar ko goma shi ma ya yi a ƙarke a ba masu saurare kamar minti ashirin so wanda yake kallon yana shirye da irin wannan tattaunawan? so ni ma ina shirye da in ba shi wannan lokacin ya zama dai yana da natsuwan da ba zai sa ni in yi fushi in yi abin da bana so in yi ba za mu tattauna cikin mutunci zan zo in yi magana da awaci a fili mahallin ne za a fili yake sakin hannu a sallah yana da asali kuma shi ma sunnan annabi ne kamar yadda kabdu ke da asali sunnan annabi wannan mun faɗi haka a karatun baya to wanda yake kallon yana da gogewa da ƙwarin da zai a iya tattaunawa da shi akan matsala kuma yana da ja akan haka to ina shirye zai in yana da alaka da ni zai iya magana da ni kai tsaye ko kuma yayi magana da wannan shafin ya ba da lambansa a tattauna a tsara yadda ake son tattaunawa a kowane lokaci insha Allah muna fatan Allah ya ganar da mu gaskiya kuma abin da nake so ɗalibi mai harkan addini ya kamata ya san matsayinsa a matsayinka na ɗalibi sanda aka faɗi abin da baka sani bai wuce karatunka tambaya ya kamata ka yi da uslubin ɗalibi ba kai magana da uslubin malami ba ka ce kana ta haddi ko kaza ko kaza wannan rashin ladabi ne da rashin kunya da ya yawa a cikin hausawa yanzu amma wanda yake kallon kansa a malami gogagge a sanda ya ji wani ɗan uwansa ya faɗi abin da bai gamsu da shi ba shine zai iya magana da shi ta babin ta haddi. ina ƙalubalantanka ka zo mu tattauna a kai ina ƙalubalantan ka kawo kaza amma da ɗan firamare da ɗan sakandare da wanda bai san ina aka dosa ba kowa ya rinka magana da harshe ɗaya wannan kuskure ne da bai dace